yammacin asabar 19 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 29 ga watan september shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 190 cikin jerin girkusun karatun littafin zazul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zurai ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islami rahmatullahi alayh wannan littafi daya ne tamkar da dubu wajen bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mawsu'a ce tarihin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ibn qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai game da tarihi da manhaji da ka'idojin rayuwa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin hajji daga kasar dimashku nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mashi alkhairi har yanzu muna bibiyan ibn qayyim al a inda yake gabatar mana da bayanai akan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin Makka kafin hijira shekaru goma sha uku na farkon musulunci da irin wato abubuwan da ya fuskanta na cin zali da zalunci da rashin mutunci da ƙarya da sharri da kage wanda ƙuraishawa kafirai suka yi masa shi da jama'arsa daga cikin musulmai daga cikin as-sabiqun al-awwalun muhajirin musamman masu rauni daga cikin su waɗanda suke talakawa da bayi da bararrun bayi da makamantansu za mu tashi inda malam yake cewa faslun ƙala musa ibn uqba an zuhri haka zo a cikin bugun littafin haka bugun inji amma dukkanin nuskoki waɗanda aka samu mu'tamada na littafin to ba haka yake a rubuce ba abin da yake a rubuce kawai shine qala zuhri din ba tare da ambatan musa ibn uqba ba duk da ike haka yake a riwayan ainihin wannan kissa da zamu ji amma dai shi bulqayin bai rubuta haka cikakke ba to wasu masu kofewa ne suka ƙara suka ƙara lafazin Musa ibn Uqba maimakon kawai qala az-Zuhri ina fata mun gane wannan Zuhri yace to kaga wannan riwaya ce wata ke mursala tana bada labarin mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da yake zuhuri ba sahabi bane babban tabi'i ne ya bada labarin abin da ya faru yace urija bi ruhi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila baitil maqdis wa ila as-sama'i qabla khurujihi ila al-madinati bi sanatin yace an yi mi'raji da ran manzon Allah sallallahu alaihi sallama ne a zuwa baitul maqdis da kuma daga nan aka ɗaukaka shi zuwa sama kafin ya fita zuwa madina kafin hijira bisanatin da shekara guda kenan a shekara ta goma sha biyu bayan fara wahayi wa qala ibn abdul wa shi ko al-imamu ibn abdulbarri barri namari a cikin littafin al-isti'ab fi ma'rifatil ashab cikin mujalladi na ɗaya, yace wa ghayruhu shi da waninsa yace kana bainal isra'i wal hijrati sanatun wa shaharani tsakanin isra'i da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi akwai shekara guda da wata biyu kamar wannan ya ambaci matsalar ne a keke da kekenta wallahu a'lam in mun lura zuhuri kamar yana eh, tafiya zuwa ga cewa an yi isra'il ne da kuma mi'rajin dukkaninsu da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da jikinsa ba wanda magana ce wannan ita ce mai rauni daga cikin maganganu din wa israu marratan wahida malan yace isra'il nan an yi shi ne so daya kawai Wakila wasu sun ce marratayn wai sau biyu ne marratan yaqzatan a lokaci guda an yi shi ido da ido wa marratan manaman a wani lokaci kuma an yi a cikin bacci wa arbabu hadha alqawl ka'annahum aradu an yajma'u bayna hadithi sharikin wa qawli masu wannan magana masu cewa sau biyu ne sun yi ƙoƙari ne su haɗa tsakankanin riwayar sharif ibn abdullahi ibn abi namr wadda aka yi ta ishara a kanta a darasin da aka yi a baya wacce bukhari ya fitar da ita da kuma faɗinsa cewa sun mastayi kastu sannan sai na farka kaga cewa na farka sai yake nuni zuwa ga kamar abu cikin bacci ne ya ga waɗannan abubuwa wa bai na sa'irin riwaya da riwayar ta zo da wannan maganan cewa sai na farka da kuma sauran riwayoyi waɗanda ba su zo da batun farkawa ɗin ba wa minhum man qala wasu kuma suka ce bal kana hadha marratayn cewa sau biyu akai marratan qabla wahayi wahyi liqawlihi fi hadith sharik an yi na farko kafin wahayi kafin a fara annabta saboda ya faɗa a cikin hadisin ya ce wa zalika qabla an yuha ilai hadisin sharif. wa maratan ba'dal wahyi da kuma ɗaya lokacin bayan wahayi kama dallat alaihi sa'irul ahadith kama yadda sauran hadisai suka nuna wa minhum man qala wasu kuma suka ƙara suka ce bal salatu marratin kai so uku ne ma akai marratan qabla alwahyi wa marratayn ba'da an yi so daya kafin fara wahayi an yi kuma so biyu bayan fara wahayi malam ibnu qayyim yace wa kullu hadha khabatun ke duk wannan fagamiya ce duk wannan shirme ne da masu cewa biyu da masu cewa uku duk ba daidai suke akai ba wa hadhihi tariqatu du'afa'i adh min arbabin naql alladhina idha ra'aw fil qissati lafzatun tukhalifu siyaq ba'd ar-riwayati ja'aluhu marratan ukhra yace wannan ah, hanya ce mai rauni wadda wasu malamai da suke bin zahiriya masu raunin fahimta suke bi wajen bayani akan ma'anan lafuzza na hadisi da zarar sun ga wani lafazi na wata riwaya ya ƙara wani abu kaɗan wanda babu shi a ɗayan riwayar sai suke ƙissa ce sau biyu haka suke akan hadisin hadisai waɗanda suke eh, abin nan ilimi ne na larura kowa ya san sau ɗaya abin ya faru kamar ƙissar husufi wanda kowa ya san sau ɗaya ta faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ko kissar wani abu da ya faru a wata jana'izar wani duka ji sun ce wannan wata mutuwa ce daban ba waccan ba ce haka wannan sai wannan wani kusufi ne daban ba wannan bane wannan kamar yana gugar zana ne ga mutane irin su Ibn Hazm Ibn Hazm yana yawan yin irin haka Allah ya gafarta masa yace idza ra'aw lafzatan fil qis idza ra'aw fil qissati lafzatan tukhalifu siyaq ba'd ar-riwayat ko ce a wannan bugun sai suka ga wani lafazi ya saba wa abin da wasu masu riwaya ko wasu riwayoyi suka faɗa ja'aluhu marratan ukhra fiske abin ya maimaitu ne gaba daya fakama ikhtalafat alaihim riwayat fa kullama ikhtalafat alaihim riwayat addu alwaqa'iq da zarar riwaya ta dukice musu addadul waqa'i'a sai su kara yawan hadisa din والصواب الذي عليه أئمة israa أن الإسراء مرة واحدة بمكة بعد البعث abinda yake daidai abinda malamai suke a kai, shine cewa isra'i sau ɗaya aka yi kuma a makka bayan fara wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya masa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula malan yace wa ya ajaban li haula alladhina za'amu annahu mirara mamakin Allah abun mamaki game da zancen waɗannan da ke cewa an yi shi ne sau tarin yawa kaifa saga lahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin tufradu alaihi salatu hamsina ta yaya hankalinsu ya iya raya musu cewa a kowane karo daga cikin karan da suka ce an yi watan isra'in fiye da sau ɗaya duk sanda ya je za a sake farlanta mai salloli hamsin ne sun mai ya taraddadu baina rabbihi wa baina musa hatta tasira hamsin? sannan ya ta kaiwa yana kawowa tsakanin allansa da Musa alaihi salam annabi Musa na bashi shawara yana komawa gun Allah ana ragewa ana ta ragewa har akai ta zama biyar kenan an maimaita wannan hadisar suke su ce thumma yaqulu sannan yace amdaitu faridati Allah yace na zartar da farillata wa khaffaftu an ibadi na rangwanta ma bayina sai abin ya fi kama da faifan bidiyo da zaka saka ka kalla goma ka ƙara kalla har ka gane ka ce yanzu za a yi kaza ya zama kamar drama kenan ko mun gani thumma yu'iduha fil marra thaniya ila 50 bayan an yi wannan an gama sai a sake zuwa kuma a sake daukar manzo Allah daga Makka a tafi da shi Baitul Maqdis daga nan a tafi da shi sama idan an je Allah ya ƙara cewa to na ƙara fallanta maka salloli 50 an manta da wancan na baya sai kuma a sake saukowa ga Annabi Musa a sake neman ragi da sauransu yadda aka sake a wancan karan thumma yahuttuha asharan asharan ay sassaɓe su ana maida ana cire goma goma har a kuma kan biyar wa qad ghallata al-huffaz sharikan fi alfazi fi alfaz min hadith isra abinda ake so ka fahimta shine wasu kalmomi da ke cikin hadith isra'i malaman hadisi sun kuskurantar da shariku game da zai zo mana magana a kansu a nan gaba kaɗan insha Allah a taƙaice tattaruwar abinda malamai suka kuskurantar da shariku a kai na ainihin wato abin nan na na na abin da ke cikin hadisan hadisin riwayar za abubuwa ne guda goma na farko akwai bayani akan wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada annabawan nan yayi short changing ya taccanza wasu wuraren annabi kaza an ganshi ne a sama ta kaza sai ya cire shi daga wannan sama ya kai shi wata sama ya ciro wani ya kai shi yayi wato reshuffling na wuraren da aka ga annabawan wannan shine kuskure na farko da aka kama shi na biyu shine kasancewar mi'raji da ya ambata yace kafin fara annabta ta inda yace thumma wa zalika qabla an yuha ilayhi wannan yana daga cikin kurakuran da aka same shi da su na uku shine batun cewa manaman da yace thumma sayqaz wannan mana daga cikin mukhalafat da shariku yayi sannan sai kuma na hudu shine saba wa riwayoyi da yake fuskar ambatan inda sidratul muntaha take sauran riwayoyi sun ambaci wato sidratul muntaha tana wuri kaza shi kuma ya ambaci mahalli da ya bambanta da wannan wannan shine sabani na hudu dake cikin hadisi sabani na biyar a batun annaharai wasu koguna guda biyu waɗanda suke sama dinnan wanda ya ambata sabanin fuskar da ke cikin sauran riwayoyi saɓani na shidda shi ne ya ambaci cewa a lokacin da za ta fi isra'i ne aka tsaga ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda abin da yake tabbatacce mutawatiri asira shine an yi wannan ne tun yana yaro ɗan ƙasa da shekara goma haka bayani akan saɓani na bakwai shine inda ya ambaci naharul kausar a sama ta ɗaya cewa akwai kogin alkausara maimakon a can sama ta bakwai sai kuma batu akan a danganta wannan at-tadalli wad-dunu azza wa jalla cewa thumma na fatadalla kusancin da annabi yayi da Allah ne maimakon abin da yake shi da kanshi manzo Allah ya fassara a wasu riwayoyin daban cewa da Jibril ne alaihi salam ar-ruhul amin sai kuma ya ambata karara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki komawa ne sanda manzo Allah ya ce ma Musa alaihi salam ina jin kunya bazan koma gurin Allah an ƙara neman ragi ba cewa wannan ya faru ne a karo na biyar wanda kuma ba haka bane a cikin sauran riwayoyi ya faru ne a karo daban ba wannan ba haka kuma na goma shine cewa da yayi fa'ala bihi rabbuhul jabbar sai Allah ubangijinsa madaukaki aljabbaru wanda yafi karfin kowa sai ya ci gaba da tafiya da Manza Allah salama bayan sai rabu da jibrilu zuwa can can cikin sama yadda inda jibrilu ya tsaya wannan ma mukhalafa ce waɗannan duka mukhalafa ɗin al'imamu alhafiz ibn hajar al ya tattauna a su a cikin mujalladi na goma sha uku. na littafin fathul bari na san yan uwa masu albarka za su iya tuna a can baya mun karanta waɗannan masail ɗin daga cikin fathul bari ɗin kuma a nan gaba ma kusa sosai ibnu qayyim al zai sake ambatan su insha Allah wallahu a'lam to waɗannan su ne mukhalafat tun da malamai suka yi suka yi nuni zuwa gare su wanda dukkanin malamai sun tabbatar da wannan kuskure sai kuma suka yi ƙoƙarin baiwa al'imamu al-bukhari uzuri cewa me yasa bukhari ya kawo wannan riwaya wanda wannan riwaya a zahirinta ta saba wa irin riwayar da bukhari ke kawo saboda ga ta a ƙarara tana ɗauke da matsaloli shine sai daga cikin uzurorin da ibn hajirin ya bayar cewa bukhari ya kawo wannan riwaya ne na farko tukuna bai kawo ta a cikin usul na na littafin ba sai da yaji can ƙarshe magana akan kitabu tauhidi sannan ya kawo ta karshen littafin sa bai kawo ta a nan farko inda ya saba kawo manya-manyan hadisan shi ba kuma ya kawo sauran riwayoyin waɗanda ba wannan ba ya kawo ta ne dan ya nuni zuwa ga waɗannan saɓanin da ke cikinta, sannan kuma dan ya bayyana cewa matsalar isra'i da mi'raj ta shahara ta yadda da zaran an ambace ta kowa ma zai iya gane kuskuren da wani yayi wannan hadisin ya kawo maka shi bai magana akai ba yana fatan saboda shahara da tawaturin matsalar kowa na iya gane babu bukatar sai an yi wani bayani da haka ya kawo ta ya tsalakin ta ibnu hajar da ya kokarin kare bukhari da wasu abubuwa makamantan wannan Allah ya gafarta musu gabaki daya almuhim shine riwayar ta zo da matsala kuma malam ya cigaba da cewa min hadithul isra'i wa muslimun awrada al-musnad minhu al-imam muslim ibn al-hajjaj al-qushairi a cikin as-sahih dinsa ya kwararo hadithin da isnadin sa ثم قال وتبين دي كاو روايه اكن ashirin da shida, 126 فرقم a cikin kitabul iman, muslim ya kawo riwayar. sabitin al daga ana da ya kawo ta cikakkiya sai kuma ya kawo isnadin wannan ta sharik ibnu abdullahi ibnu abi namr sai yake cewa sai yake cewa gashi kamar yadda malai ya faɗa sun makala faqaddama wa akhara wa zada wa naqasa haka yace yace haddathana fulan an fulan kaza kaza kaza kaza sai yace wannan shariku ah, min tariki sharik din kenan ya ya ambaci wani bangaren lafazin sai yace yake cewa na hawa hadithi sabit irin hadithin sabit sai ce amma kuma shi wannan ya kawo wa kaddama shay'an wa akhara wasu maganganun ya mai da su gaba wasu ya mai da su baya wazada ya kara wasu maganganu wani ƙasa ya rage dakar muslim bai kawo ta da lafazin ta yadda Bukhari ya kawo ba sai irin wannan ishara irin yadda ya saba shine malam anan ibnu al-qayyim yake cewa walam yasrid alhadith muslim bai kawo hadisin ba fa ajada rahimahullah kuma abin da ya haka ya kyauta Allah ubangiji ya kara mushi rahama ya kyauta da ya haka da bai kawo hadisin cikakke kamar yana nufin shi bukhari likita ba kenan ko <laughs> wannan wannan zama mutane a ciwon ido wannan abin da bukhari yayi sai dai ai ta kawo uzuri a ce to ana ganin kaza ne ana ganin kaza ne an rasa yadda za a yi abu. saboda yana daga cikin wato falalar malaman salaf da malamai masu ban tafarkin shine su ba sa celebrating dan an samu kuskure da wani malami ga su yan bid'a su yanzu wannan abin murna ne yawa mun kama shi mun kama shi Da waɗannan sadis ne su a cikin malamai masu neman Allah Allah suke su ga kuskuren wani malami amma su malamai na kwarai idan suka ga kuskuren wani to na farko tukunna in zai yi sai a sakarta kuskuren idan ba zai cutar da kowa ba idan ya shafi shi ne shaks ɗin shi sai a suturta Allah yana son masu suturta wa bayansa yana daga sunan Allah a sattir kamar yadda a cikin sunan Abi Dawud mai rufa mutane masu laifuka a fili to yana son bayi masu masu lullube wa sa a tsirinsu shi ma sai lullube musu idan kuma zai shafi al'umma to sai yi bayani ayi kokarin yi bayanin gyara laifin ba tare da an taɓa mutuncinsa ba wannan shine abin da yake tafarkin malaman suna kalla kaga misali al-Imam al-Bukhari da ya rawaito hadisin Samura dan Jundub radiyallahu anhu Samura wannan sahabi wanda Anas aka ba da labarin cewa Umar dan Khattab ya ce la'ana Allahu Samura Allah ka tsine wa Samura yana cikin Bukhari da Bukhari ya sai ya ce ana Umar ya ce la'ana Allahu fulana Allah ka tsine wa wani me yayi ya sai da ya sai da giya giya wannan ya sai da ita yana cikin bukari haƙi da ya zo sai ya ce wannan mutumin wane ne bukari ya ɓoye shi ne don rufa mai asiri da masu shari'i suka zo sai suka kawo ihtimalat na ya aka yi samuratu sabu manzo Allah sallallahu alaihi aka sami shi a cikin irin wannan badakala shi na farko wasu suka ce an ba shi aikin tara zakka da ya je karbowa sai wasu daga cikin amin jiziya. sai zama wasu daga cikin kafiran amanan ba su da kuɗi a ƙasa sai dai kayan kuɗi kayan kuɗin nan kuma giya ce sai ga cewa in yaba musu sun cuci gwamnati ya zai yi da haka sai ya karɓa ya je sai ya sa kuɗin a cikin abin da tunda dai almuhim dai ko kuɗin ya karɓa kuɗin giya ce tunda kasuwancin su kenan ko mun gane <laughs> ibn azir ya ambata wasu suka ce a abin da ya faru ya yi ta'awili ne cewa yanzu ya shiga cikin kunci idan kuka shiga cikin kunci abin da ya haramta na iya halittar maka kamar da ake iya cin mushi to amma yan shi'a yanzu wannan magana suna rike ta kan cewa ai samurawa kaza ne zaka ji mugayen maganganun da suke faɗa kan shi marasa daɗi of course samura dan jundub Allah ya gafarta mishi yana da wasu kurakure da suka faru da shi a cikin tarihinsa musamman kashe mutane da suka dinga yi shi da ziyadu yayi yi ma ziyadu aiki a hukumar 'yan sanda a zaman shi a kasar iraki aka ce sun kashe mutane an kirga sama da mutum dubu goma sha biyu eh, aka ce sai da suka jika gidan imara ɗin da jini kamar yadda ruwan sama ke jika gari da yana ciki karanta littafin abin nan tarihul islam na zahabi almuhim ne, sai bukhari sai rufa mai a sai ba za a ambaci sunan shi ba saboda wannan yanzu ya shafi shaksu ɗin shi ne kawai kuma riban mai za ka ci idan yanzu kana salbacin cewa ga wani sahabi ya yi wani laifi kai wani laifi ne ba ka yi ko da baka ce da giya kana yi laifin debol ko mun gani to idan kuma ya shafi kamar yanzu wannan da ya zama ya shafi ilmi ne za a bayyana amma duk wajen bayanin baka ji wani ya ce dama bukharin nan kaza ne ba za a faɗa haka ba sai a ce Allah ya gafarta mishi wannan shi ne tafarkin mutanen farko da duk wanda yake tuke yana bin tafarkin shi. amma tafarkin yan baya shine qaumun idza sami'u sharran dhukirtu bihi da sun ji an ambaci wani sharri a za'u sai su ta yayatawa irin yadda muke yanzu wani ma zai je kan facebook ne nan da nan ya bada posting breaking posting cewa ga abin da wane yake to wannan ba ta farkin musulmai ne da ba Allah ka tsare ya kamata duk abin da za ka yi faɗa, ka dinga tuna cewa to wannan menene maslaharsa ga shaks ɗinka ga al'umma da sauransu la yuhibbullahu al-jahra bisu'i al-qawli illa manzurin manzurin malamai suka ce wato in za ka kai ƙara kenan gun alƙali shine ne ma'ananka uh, aljaru da su imin alƙau Allah ya tsari wannan jama'a ta ƙashi kenan to kafin mu je gaba uh, a baya an kuntuna a darasin da muka yi wancan karan a ya ambaci mas'alar hadisin ikhtisamul mala'il a'la bari mu cike wannan bahasi akan isra'i da shi domin fa'idarsa uh, kuma da abin da ke cikinsa na aƙida ta salaf wadda aka yi magana a nan ta ganin Allah subhanahu ta'ala zai warware mana wannan matsala hadisin za mu karanto shi daga littafin sahiha ta shekul albani muhammad nasir din rahmatullahi alaihi daga lamba hadisi na 3,169 da Bukhari da malam albani ya kawo shi da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce ra'aitu rabbi fi ahsani sura na ga Allah ubangiji na a cikin yanayi mafi kyau faƙala sai Allah ya ce da ni fima yahtasimul mala'ul a'la ko ka san akan menene mutanen sama mala'iku na can sama suke ta jayayya ake tattaunawa fa sai na ce la ban sani ba ya Allah fa wa ba'a yadahu baina katafayya Allah ya ɗaura hannunsa akan kafaɗuna. hatta bar da anamili har sai da na ji sanyin yatsunsa sun maɓala sannan Allah ya ce fi ma ya tasimul mala'ul ina ƙara tambayarka a kan menene suke tattaunawa ƙulfu fil kafarati suna tattaunawa ne akan kafarori da darajoji ƙala Allah ya ce da ni wa mal menene kafarori ƙultu isbabul wudu'i fi sabara na ce abin da ke sa mutum ya samu kafara zunubai shine cuccuɗa alula a lokacin asabara. Asabara jam'u sabra sabra bitta'il marbuta da da ba'un mai dauri kamar da zaka ce akla da sajda sai a ce sabara, sajadat akalat ma'anar shi shine tsananin sanyi hunturu idan ana hunturu kana yin alula kana cuccuɗa ta sosai ba ka tsoron ruwan sanyin don Allah don tsarkaka don addini Ta wannan yana da cikin ayyuka masu falala wanda suke sa Allah subhanahu ala ya kankare maka zunubanka Allah kankare mana wa naqalul aqdami ila jamaa da tattaka kafa daga kafa da zaka kai kana tafiya kana takawa daga gidanka ko rumfar kasuwarka ko ofishinka ko duk inda kake zuwa sallar jami'a wato ba za ka zauna ka yi a inda kake kawai ka rabu da masu jam'i ba shi ma wannan yana sa a kafarta ma zunubanka duk dagawa da maidawa akwai abin nan akwai akwai akwai taksirin zunub wan kizaru salati ba'da sala da jiran wata sallah bayan wata in kai azhar kana jiran la'asar in kai la'asar kana jiran magariba. haka haka qala wanda Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala yake fa madarajat to menene kuma matakan da ake samu na daukaka din me ki kawo ɗaukaka a wurin Allah ultu manzo Allah yace it'amu ta'am ciyar da abinci ciyar da masu bukata abinci wa ifsha'u salam da yada aminci yada sallama da aminci a cikin mutane wa salatun billayl da yin sallah cikin dare wan nasu niyam sanda sauran mutane suke yin bacci tatajafa junubuhum 'ala al kenan ko yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun qala ya ce ƙul to ba ni labari faɗi abin da kake so ya muhammadu ƙala annabi ya ce ƙultu ma a ƙul me zan faɗa ya Allah ƙala Allah ya ce da shi ƙul ka dinga addu'a kana cewa Allahumma inni as'aluka amalan bil hasanati wa tarkan lil munkarati wa idza aradta fi qaumin fitnatan wa ana fihim faqbidni ilayka ghayra maftun ya Allah ina roƙonka ka dinga bani dama ina aikata ayyukan alkhairi Allah ka hane ni daga aikata munanan ayyuka ya Allah idan kai nufin jarabtar wasu mutane alhalin ina cikin su ya Allah ka karbi rayuwata kafin ka fitine ni ya Allah wannan hadisi Sheikh Al-Albani yace akhrajahu At-Tabarani fi du'a al-Imam Abu al-Qasim At-Tabarani ya fitar da shi a cikin kitabu du'a din shi a cikin juz'i na uku yace haddathana Al-Hasan ibn Ali al-Ma'mari قال حدثنا سليمان بن محمد المباركي قال حدثنا حماد بن دليل عن سفيان بن سعيد الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن ثابت قال حماد بن دليل وحدثني الحسن بن صالح بن حي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي ثعلبة الخشني أو أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكره wannan shine isnadin da al-Imam At-Tabarani ya kawo a cikin addu'a wanda isnadi ne gashi nan ba shi da matsala isnadi ne wanda yake wannan alal aqal a ce hasanun ne insha Allah domin waɗannan dukkanin mazajen a mazaje ne na sahihu muslim in ka cire mutum biyu mutum na farko shine al-hasan Ibnu ali al mamal wanda shine malamin al-imamu at-tabarani a cikin wannan riwaya bayi daga cikin rijalu muslim amma amintacce ne muktir babban malami sananne daga cikin malaman al-imamu at-tabarani shi yace daga malam Sulaiman bin Muhammad al-Mubarak sunan shi Sulaiman bin Dawud kuma ana cewa Sulaiman bin mubarak shi wannan yana daga cikin malaman Imam Muslim haka al-Imam an-Nasa'i ma yayi riwaya daga gare shi an ce ya rasu shekara ta 231 shi kuma yace daga Hammad ibn Dulay wato alƙalin garin Mada'in kenan wanda ɗalibin al-Imam Abu Hanifa ne an-Nu'man ibn sabit al-kufi abu daud ma ya riwaya daga gare shi shi kuma yake daga sufyan Ibnu sa'id al-thawri ahad al-a'lam wanda sananne ne malam sufyan dan sa'id al-thawri rahmatullahi alayhi shi kuma yake daga kai bin sulaiman bin muslim al-jadali kenan abu amr al-kufi babban malami daga cikin malamai masu bauta Allah sufaye ya rushe shekara ta 120 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga cikin rijalul jama'a as-sitta kenan shi kuma yace daga uh, daga Tariq ibn Shihab al-Ahmasi Tariq ibn Shihab al-Ahmasi wannan uh, uh, yana da rukuya ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana yaro dan tasiki da haka ba shi da riwaya yaro ce ka ta 82 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin rijalul jama'a to aka ce ko shi au abdurrahman ibn sabit abdurrahman bin abdullah bin sabit haka yake zuwa cikin riwaya ana danganta shi zuwa kakan shi abdurrahman ibn sabit amma abdurrahman ibn abdullah ibn sabit al-jumahi wanda shi ma daga cikin muslim da abu dawuda da da tirmidhi da ibnu majah tabi'i ne mashhuri akwai mas'ala sananniya a cikin ilmi na jarh wa ta'dil game da riwayarsa daga mutane guda biyu su ne a jabir ɗan abdullah da abu umamatan bahi wanda kamar yadda alimamu zabi yake faɗa a cikin littafin Alkashi fi ma'rifati marrahu riwayatu fi kutubu sita cewa abin da yake magana ta hakikan shine bai ji riwaya daga gare su ba da riwayarsa daga jabir Dan abdullah ko daga abu umama ana ɗaukanta a matsayin cewa akwai in a cikin ta wallahu a'lam to kaga anan babu matsala domin anan riwaya ce daga abu sa'alabat al-khushani ko kuma daga abu ubaida ibn al-jarrah daya daga cikin sahabban duka ya tabbata cewa ya riske sai kara kawo wani isnadin cewa a dan dan dulai shi a riwayarsa ya ce wa hadathana al-hasan ibn salih ibn hayy an amr ibn murra sai ce an abdurrahman ibn salih kaga an samu wato ya zama aziz kenan da hanya guda biyu gashi nan da ya kawo shi har zuwa ƙarshe kan mu cika mutane da surutu akan akan isnadi ko ba ba sai wannan surutun suke ba wa akhrajahu al-khatib fi tarikh mala yace da, bagdadi ma fitar da wannan riwaya a cikin at-tarikh din sa a mujalladi na 8 shafi na 151 min tariq at-tabarani ta wannan isnadin Walakin walakinahu da fi awwali khatib ya ƙara a farkon shi cewa lamma kana laylatu usriya yayin da daren da aka yi isra'i da ni yayi ra'aitu rabbi na ga Allah na to wannan shine shuzuzi din gashi yace wa hadhihi ziyadatu shadha wannan shuzuzi li mukhalafatiha fatiha kitab at-tabarani ta saba wa abin da ke cikin kitabud du'a wa li anna a khatiba aqaba alaiha min tariqin ukhra an muhammad bin ali ibn al-madini don kuma khatibu ya ƙara kawo wani isnadi daga muhammadu ɗan aliyu ɗan madini qala hadathana abu dawud al mubaraki bihi ya kawo wannan isnadin wa ibn madini lam hadha lam a'rif wannan muhammadu ɗan aliyu ɗan madini ba a san shi ba lakin tabahu al hasan ibn ali al kamar ta kaddama. wa huwa min shuyukh tabarani as-siqat al hasan ibn ali al ma'mari shi mun ji cewa malamin tsabarani ne amintacce wa man fawqahu duk waɗanda ke saman shi a cikin isnadin malam yace thiqatun min rijali muslim dukkanin su amintattu ne mazajin sayyid muslim ghaira hammad ibn julayl kamar da muka fara tun farko mutum biyu ne waɗanda ba mazajin muslim ba malamin tabarani din shine al-hasan ibn ali al-ma'mari sai kuma wancan mai suna hammad ibn julayl shi ma abu dawuda ne kawai fitar da hadisinsa ne wanda aka ce alkali ne na garin maba'in malami ne ba hannafe babban malami Allah gafarta mishi wa huwa saduqun shi ma mai gaskiya ne kama fi taqrib kuma inda cikin taqrib wa qala az-zahabi fil kashif thiqatun jawara yace yace amintacce ne ya zo na kasan makka fasanadu sahihun albani yace da haka wannan isnadi ne ingantacce وقد جاء min turkin طرق أخرى sahaha ba'dahu al-bukhari wa tirmidhi wannan hadisi dake bayani akan tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah cikin mafarki ya zo kuma ta wasu hanyoyi wanda bukhari da tirmidhi duka sun inganta su wa fiha anna zalika kana ru'ya manaliyya a waɗannan riwayoyi ya zo ƙarar cewa a mafarki ne wa zalika mimma yu'akkidu shubu da tilkar riwayati fatanabba wannan da gaskiya abin da ke ƙara ƙarfin cewa wata riwaya ta khatibul bagadadi shazza ce ka tsaya ka lura da wannan jumala albani warajid ba'da tilka turqi fi zilalil janna ka koma ka duba waɗansu daga cikin waɗannan hanyoyi na isnadin a littafin albani din shine zilalul janna fi takhrij ahadith sunna takhrijin da yawa hadisan kitabus sunna ta ibnu abi asim وقد خلق ابن الجوزي خلقا عجيبا بين هذه الاحاديث الصحيحه التي فيها الاختصام الملأ الأعلى وفي بعضها أنها رؤيا منامية كما عرفت وبين بعض الأحاديث الموضوعة التي فيها أنه رأى ربه على الأرض بمنى على جمر الأورق الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي رحمة الله عليه كتاب الموضوعات الكبرى ناش مال الباني يتي يا ركركتا waɗannan hadisi rikikita mai ban mamaki inda ya gwama su da wasu hadisai na ƙarya akwai hadisai da suka zo riwayoyi ne na ƙarya wanda suke nuni zuwa ga cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wai ya ga Allah subhanahu wataala a nan duniya da lafazin ra'aitu rabbi ala jamalil ahmar naga Allah ubangiji na akan wani jaki akan raƙumi ja bi arafatin a ranar arafa wai ran da ake aikin haji a tsayuwar arafa wai sai ga Allah da kanshi ya zo kan raƙumi yana cewa yana cewa samahtu wa ghafartu wa tubtu alaikum illa al-mazalima na yafe wa kowa na gafarta mushi na anshi tubar kowa in banda zalunce zaluncen da ke tsakankanu wannan hadisi ne da ibn jawzi ya kawo shi yace wannan hadisin ƙarya ce ko da isnadin shi ya inganta ba za a karba ba haka yace kaga wannan kuma zakewa ce ta kanta yace wannan koda fiqatu ne suka ruwaito shi ba ma za a karba ba ya bubbuge mutanen da suke cike har da amintattu suna ai ibn malaman bukhari ne ma yace duk waɗannan madama suna da matsaloli of course hadisin bai inganta ba amma ya saka hamasa a ciki Allah ya gafarta mishi to da ya gama zaunata wannan sai kuma ya hada da ingantattun su ma biya maki shi sa wannan tafin nashi littafin mawdu'atul kubra yana da hadari kwarai ga wanda ba kwararre bane a cikin ilimi kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su cewa littafai guda biyu ba mai cin more su sai malamin da bai gaza malantan masu littafin ba shine littafin Mawdu'atul Kubra na Ibn Zawzi da littafin Musarrak al-Sayyi na Abu Abdullahi Hakim al-Nasabi saboda kowannen su yana akan abin nan ne ala tarafai na qidin suna dutse hannun riga shi hakim saurin ingantawa shi kuma ibn jauzi saurin karyatawa shine su yake cewa wa fi kitabi walad al ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima min as-sahih wa ad wal hasan jama'atuha kitabi al-qawl al-hasan wa min gharib ma tarahu fa'lani fi hadith min sahih muslim shi kuma wanda yake cewa abin nan walbusti yudani na hakim inji shi kuma malam zainuddin iraki kenan suna kusa da juna wajen tasahuli shi hakim ba wuya ya inganta ko bai inganta ba shi kuma wancan ba wuya ya raunata ya ce ma ƙarya ne ko da ya tabbata Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu to sai in kana da irin basirar su da irin iliminsa da zaka iya tantancewa ko kuma ka dogara da wani wanda yake ya kai su wanda ya magana akai kamar irin su Zahabi din irin su Ibn Hajar irin su Albani irin su Mizzi irin su Ibn Kathir da makamantan su Allah ya gafarta musu gaba ki dinsu almuhim Albani yace wannan dai bai inganta ba wannan riwaya da ya ishara a wurin wacce take mawdu'iya din al-Imam Ibn Asakir Dimashqi shi da ita aslan a cikin littafin shi na tarihu majalis Dimashq ta hanyar wani mutum mai suna abu ali al'ahwazi wanda abu ali al'ahwazi dama ana tuhuma shi da karerai da karya da satar riwaya shi yasa da zahabi ya tarjama sa a cikin littafin al-mizan har sai da ya kwankwashi khatib bagadadi ya yace khatib saboda rashin rashin taka tsantsan har yayi riwaya daga wannan abu ali al'ahwazi ahwazi din shine mai hadisan kuma baya ga shi a cikin isnadin akwai mutane wanda suke majahilu ne a tabbaki dai riwaya ce wanda ba su tabbata ba wannan ina fata mun gane wannan sai albani yake cewa wa nahwihi min al-mawdu'ati wa qad kharrajtu ba'daha fi dha'ifa wa sun sunai takhrijin sa a cikin dha'ifa akan lamba ta 6330 wa qalladahu fi dhalika az-zahmi al-jald al-muta'annit al-musamma bi hasan as-saqa yace an samu wannan bajahaman nan bakin bajahaman nan hasan Asaka saqa ya maƙale wa waɗannan maganganu na khatibu fi ta'liqihi ala daf'i shubahi tashbih da ya ta'liqi akan littafin daf'u shubahi tashbih bi aqfi tanzih wanda shi ma na ibnu jawzi ne allazi dafa'ahu az-zahabi wanda zahabi ya tunkuɗe littafin wa tamanna annahu lam yu'allif zahabi yace kai can ibnu jawzi da bai littafin nan ma da ya fi shi alheri saboda ya saba wa limamin shi ya saba Imam ahmad ibnu hanbal shi ibnu jawzi yana da dan jini na ash'ariyanci a zamanin kuma sai aka samu wasu hanabila su kuma sun zake wajen tabbatar da sifatu har sun zama kamar mujassima to sai yana so ya musu raddi garin yi musu raddi sai ya wargaza gaba ɗaya hadisan siffofin Allah subhanahu wataala har yake faɗan magana irin ta wato ɗan ash'ariya wanda suke cewa baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje kaga ya kora Allah ke da za a je a cikin tarjuma sa cikin sayar alamin nubala sai yake cewa kai can ibnu zawqi da bai lissafin nan ba da ya kuma shi Allah ya gafarta musu lima fihi min at-ta'wilat al-mu'attila lis-sifat al-ilahiyyah allati dhakara anna Allah laysa dakhil dakhil al-alim wala kharij har ya kai ga tawili yayi nisa har ya ambaci cewa Allah bai cikin duniya ko bai wajenta ta'ala Allahu allazi 'ala al-arshi istawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi albani yace Allah ubangiji ya ɗaukaka daga wannan zance na ibul daudi Allah wanda ya daidaita a saman al'arshi irin daidaituwa da ta dace da girmansa da darajarsa sun mara'aitu tabaraniya kan akharajal hadifa mukhtasaran fil kabir wal awsat mala albani yake kuma sai na sake ganin ashe bayan cikin kitabud du'a har ila yau at ya ruwaito waɗannan riwayoyi a cikin littafin shi al-mu'jam kabir da al-awsat Ya ce haddasana Muhammad bin usman ibn Abi Shayba qala haddathana Farwat ibn Abi al-Migra'a qala haddathana al-Qasim ibn Malik an Sa'id ibn al-Marzibani an Abi Sa'd al-Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shahab qala raba isnadin nan ko su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah fi ma yahtasimul mala'ul a'la alhadifa har zuwa ƙarshen shi ila ƙaunihi cewa assalatu da sala jiran sallah bayan wata sallah wa allahu alhaythamiyyu bi qawli haythami a cikin majma'uz zawaid mujalladi na ya ce wannan riwaya akwai illa saboda Abu Sa'd al-Baqqal can mudallisi ne shi ma ya faɗa wa fihi Abu Sa'd al ko huwa mudallis wanda aka ce daga Abu Sa'd al mai riwaya daga Qais ibn Muslim kuma kaga ya ce an wa qad wasaqahu waqi'un da yake waqi'u ya ce mutumin kirki ne qultu ni ku albani sai nace wa ibn abi shayba hadha fihi ba wannan ma mutumin mai suna Muhammad dan gidan malam Usman dan abi shayba shi ma yana da rauni fa akhsha an yakuna lam yahfaz isnadu isnadu albani yace ina tsoron ya zama shi bai haddace yadda ya kamata ba wallahu a'lam albani yace wa jumlatul qawli anna al-hadith sahih la shakka fi dhalika la shakka fi dhalika yace a a wannan hadisin lallai babu shakka kan ingancin shi la yashku fi zalika ahad babu wanda ke shakka game da ingancinsa sa da an yi kifa ala hadi bayan mutum inda ya san abin da yake yaga waɗannan isnadojin wa tashihi ba'di a'immatil hadisi li ba'dha kuma yaji cewa malaman hadisi wasu daga cikinsu sun inganta hanyoyin nan babu mai kin wannan illa in kana mimman tsamasa Allahu ala ƙulubi sai wanda Allah ya tsame zukatansu min zawil ahwa'i kamar masoya zuciya kazakal sakhaf kamar wancan da ake cewa sakhaf sai albani yake sakhaf aljahil allazi yukhalifu sabilal mu'minina wal ulama'il arifin wanda ke saba wa hanyar mu'minai da malamai fa yudaifu ma sahahu sai ka ji ya raunata abinda malamai suka inganta ka hadha alhadith allazi wa ba'a fihi risalatan sammaha fadfuhu kama wannan hadisin da ya yi risala musamman karamin littafi ya yi ya sami suna wai faddufu a kawalin hufazil ma'asura bayani wazi hadisi ra'aitu rabbi fi hasan sura wai tonan sirri cire bakin cire bakin kwalba don bayani akan maganganun malaman hadisi da suka ce hadisin ra'aitu rabbi fi hasan sura wai hadisin karyani ne kazaba wallahi alaihi albani yace na rantsi da Allah ƙarya yake malama hadisi kaifa ya za a ce ma ba ƙarya bane wa ala ra'atil huffazi al-imam al-bukhari alladhi sahahu kama taqaddama bayan a cikin ma kimma cikin saman malaman da suka inganta din hadda bukhari wa tabi'ahu tilmiduhu al-imam at-tirmidhi wa ghayruhu kaji tirmidhi ma ya inganta da waninsa wa qala ibn abdul barr fi tamhid a cikin mujalladi na 24 na tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asanid mala ibn abdul barr yace ma'anahu inda alil ilmi fi manami malamai sun ce a cikin bacci ne yace wa huwa hadithun hasan rawahu thiqatu fa hadha as-sakhabu ya'lamu yaqinan wannan malami mai barna ya san cewa tabbas annal ladhi qala al-kuffadu bi wadi'i cewa hadisin da malamai suka ce ƙarya ne innama huwa alhadith almawdu' haqqan almisharu ilayhi anifa wancan na ƙaryan ne cewa an ga Allah a Arafa annahu ra'a rabbahu ala al-ard cewa an ga Allah a nan duniya manzo Allah ya ganshi a nan duniya walaysa huwa hadith al-ikhtisami alladhi huwa ru'ya mananiya ba wai hadisin da ke magana akan wato ganin Allah cikin mafarki da manzo a yi ba kama ja'a musarrahan fi ba'd da zuwa cikin wasu hanyoyi cewa mafarki wa qala bihi ulama kama ƙaddama. malamai suka faɗa kuma kamar yadda ya gabata wa wallahi albani ce kuma na rantse da Allah inni la akhsha an yakuna wara hadha ar-rajul jama'atu min al-mufsidina fil ard ni ina tsoron kai zama akwai wasu mutane masu barna a bayan ƙasa waɗanda ittakhaduhu matiyatan li ustadiddin suka rike wannan bataccen malami a matsayin wani abin hawa dan bata addinin Allah wa lahu asbabat ta'lif na nashri suna bashi wato suna sauƙa mishi hanyoyin rubutu da yaɗawa sun ba shi abin da yake bukata na kuɗi da girma da sauransu istimirari fi tsani fi salafi wal ulamai. dan yadda yake ci gaba da sukan malamai da sukan magabata wata ta'ammudihi mukhalafati da yadda yake ƙoƙarin da ƙarfin tsiya da gangan sai ya saba musu wa ramihi yana jifa da cewa mujassima ne wa min wa min ma zahara minhu daga cikin abin da ya zo na ƙarshe-ƙarshe a wurin shi tasrihu bi annal itiqad bi anna Allah fi sama a qiyasul mushrikina wal mushabbiha ya fito ƙarara ya ce cewa Allah yana sama aqidan mushrikai ne aqidan mushabbiha ne wa kadhalika jamaahirul ulama alladhina sahhahu hadith aljariya jariya ayna Allah fadhafu yazo yake ce kuma hadisin nan na aljariya jariya da tace ayna Allah hadisi ne na ƙarya hadisi ne mai rauni akwai littafi da ya musamman akai juz muna da shi a nan a nan makarantar karami haka ya dinga ƙarya yana kawo mun gauna banza darwan ta hadisi yace bal qata bi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam kai ya ce ma wai qarara annabi bai faɗa ba wasa baka ar-radd alaihi bihamdillahi ta ta hadisi raqam asrani wa sittina wa mi'a ba'da lasti ala yace na mai raddi a can baya a lamba hadisi na 3100 da lamba 62 sai ku koma can ka garadin da albani ya mishi Allah shi kyautu da jama'a kun ji wannan a hadisi na tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah a cikin mafarki dan haka wannan ya tabbata kuma shine aqidan musulmai shine aqidan annabi da sahabbai mu masu bin tafarkin salaf tafarkin sunna tafarkin salafiya ba ma gane ta abin da tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ya fi karfin kwakwalwarmu ko da ya saba wa tunaninmu ko ya saba wa al'adarmu ko ya saba abin da muka saba ji ba mu da wannan girin girin shi da tsaurin idan mu ce ba haka ba ne, mun yarda mun yi amanna da abinda manzon Allah ya faɗa kullum min inda rabbina la nufariqu baina ahadin min Malam ya ce, faslun fi mabda'i hijira allati farraqa Allah fiha baina awliya'ihi wa a'da'ihi waja'alaha mabda'an li izazi dinihi wa nasri ibadihi abdihi wa rasulihi yace ga wata gaba za ta yi bayani akan farkon yadda aka yi hijira ta au ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yanzu ya gama mana bayani akan hadisa mafi muhimmanci da ta faru a ƙarshen kwanaki ko shekarun zaman makka shekara ta goma sha biyu bayan fara wahayi to daga nan abu mafi muhimmanci shine ita kanta hijira din wanda hijira ana kallanta a matsayin wani wato abin nan wani outstanding event wani abu da ya faru mai muhimmanci da ya fice a cikin sauran abubuwa shi yasa ma Umar dan Khattab radiyallahu anhu kamar yadda ainihin wato Ibn al-Asir ya bada labari a cikin littafin Al-Kamil fi cewa gwamna na na na shi Khalifa Umar dan Khattab ya aiko mishi da sako Abu Musa ashari ya aiko mai da sako sai aka aika da raddi aka aika da response daga fadar shugaban kasa nan za a ce ko halifan musulunci cewa idan sha'abana yayi ayi kaza ayi kaza sai ba su fahimci wannan sha'abana ba suka ce ba mu gane sha'abana wace shekara kake nufi ba muna so a samu mana da yanayi wanda za mu dinga gane yaushe ya kamata mu dinga aiwatar da directives din da kake bayarwa sayyidina umar sai tara manyan sahabbai da suke around su aliyu dan abu talibin da su makamantansu su usmana ya shawarce su akan yaya za a yi waɗannan suka ce to a dinga cewa abin nan an an ce sha'aban sai a ce shekara ta kaza daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasu suka ce a shekara ta kaza daga fara wahayi daga ƙarshe suka ittifaki akan cewa a mai da shi shekara ta kaza daga hijira wannan ya faru a shekara ta 17 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi lokacin halifancin Umar bin Khattab to daga nan ne aka fara lissafi da hijira suka su da kansu suka yi da akan cewa hijira ta fi muhimmanci ta fuskar bayani akan event waɗanda suka bambance tsakanin musulunci da kafirci wasu so a saka daga badar a ce shekara kaza bayan badar ko shekara kaza bayan aikin hajjin bankwana amma ya suka lura cewa hijira ta fi ba wanda abu da yake ya zama outstanding ya zama ya ba da distinction bambanci tsakanin musulunci da kafirci daga nan ta zama ita ce hanyar lissafi kuma wannan ijma'in sahabbai ne da haka hujja ne a addinin musulunci ina fata mun fahimci wannan shine nan yake sai mana bayani yace hijira wacce Allah ya bambanta tsakanin masoyansa da abokan gabarsa Allah ya sanya ta zama farkon al'amari wanda ya dauka gwamnatin musulunci ya ba musulunci nasara ya ba manzon Allah nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu halin kafa gwamnatin musulunci قال الواكدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر ابن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم وغيرهما آه ما لن يتي daga waki Muhammad ibn Sa'a ibn Salim al-Waqidi wannan wannan wannan malamin da aka ce maturuki ne mun yi magana akan shi al-Imam al-Waqidi malami ne mai ilimi da yawa amma ba an san riwaya saboda haka wannan riwaya a isnadanci ta samu matsala amma magana ce mashhuriya a cikin tarihi ya an so daga malaminsa Muhammad ibn Salih shi kuma daga malam Asim ibn Umara ibn Qatadata ibn Nu'man jikan Qatadata dan Nu'man ne a ɗaya daga cikin manyan malamai da shi ma masana magazi ya rasu shekara ta 129 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malami ne muhaddisi daga cikin rijalul kutub sita shi kuma yace daga Yazid dan Ruman wanda shi kuma bararren bawa ne na Al-Zubair ibn Al-Awwam babban alaramma ne daga cikin mutanen garin madina shi ma yana daga da zalun jama'a shi ne yake ba da labari yana cewa ƙalu dukkaninsu suka ce a ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi makkata salasa sinina min awwali nubuwatihi mustaghfiya manzon Allah ya zauna a garin makka shekaru uku na farkon annabtarsa yana wa'azi ne a ɓoye baya fitowa yana wa'azi sai dai dinga samun mutane daidai waɗanda ya yarda da su wanda yake ganin alamar yiwuwar su karɓa wanda yake sa ran za su ba shi kariya wanda koda ba su karɓa ba ba za su zama mishi matsala a farkon al'amari ba sun ma'alana fi rabi'a a shekara ta hudu ya bayyana ainihin wato annabta sanda Allah ya ce mishi fasda bi ma tu'ma sai ce fada'a annasa ila al-islami ashara sinina ya shekara goma yana kiran mutane zuwa aikin zuwa zuwa musulunci ka hada da waɗancan uku da goma yanzu sha uku kenan yuwafil mausima kulla an kowace shekara zai zo mausimi wato a me nake nan da arafa da muzdalifa da makka inda ake yin mashair inda ake aikin haji domin su ne suke tara mutane yattabi'ul hajja fi yana bin alhazai zuwa masaukayyarsu inda suke sauka dama tun can mutanen makka suna da wannan tarihin na masaukai yadda kaga hotel hotel ɗin sun cika garin makka tun dama ta haka sai dai kawai kowane zamani da irin architecture ɗinsa da irin kanta da irin civilization ɗinsa amma dama can garin cike yake da wato wuraren saukan baki saboda bakin suna zuwa ko da yaushe wa filma watin da kuma wuraren aikin hajji ɗin bayan ya bi su masaukai kuma ya bi su wuraren da ake yin ibada bi ukkar da inda ake cin kasuwanni a ukkaza wa majanna wa zil majajid waɗannan kasuwanni ne kamar da za a ce yanzu akwai aziziya akwai wuri kaza akwai sharuwa ne ne inda dai aka san mutane suna zuwa su tattaru su siyayya su tsaraba sai yana bin sayin wannan da yad'uhum ila an uhu yana kiran su cewa su bashi kariya hatta yuballiga risalati rabbi har ya isar da sakonnin ubangijinsa ya zo a lafazin yana ci musu wa zai bani kariya hatta uballiga kalama rabbi kamar yadda bukhari ya ruwaito a cikin littafin al-adabul khalqu af'al al haka al-imam al-hafiz zahabi a cikin littafin shi abin nan al-ulu lil ali al-ghaffar bi ruwaito lafazin hatta uballiga kalama rabbi har na isar da zancen ubangijina wala humul janna duk wanda suka mu haka Allah zai ba su aljanna yace fala yajidu ahadan yansuruhu baya samun taimakon kowa kowa ya kalle shi ko sai ya da kai ya wuce ci gaba da tsaye shi in ya kauyen sai ya bada labarin abin da ya gani wala yujibu ba wanda yake shi amsa ko ya ce mishi ka taho garin mu hatta innahu la yas'alu anil qaba'ili wa manaziliha qabilatan wa qabilatan qabilatan qabilatan manzo Allah ya kai matuka yana bi yana tambaya ku mutanen wani gari ne ke mu mutanen gari kaza ne ina ne garinku ina ne ku sun sun faɗa mashi je bi har ya su ƙauyukan bayan an gama aikin haji sai ya fita ƙauye-ƙauye da ke kewaye da waɗannan garuruwa yana ta neman ya isar da saƙon saboda al'amari ne babba ya jama'a wa ya ƙulu yana cewa da su ya ayyuhan nasu ƙulu la ilaha illallah tuflih ya ku jama'a ku ce Allah ɗaya ne ku faɗi kalmar shahada za ku tsira wa tamliku biha al'araba za ku zama sarakuna a kan larabawa idan kun faɗi la wata illallah da tadhilla bai bihal ajam sauran gwarawa gaba ɗaya za su kaskanta idan ku za su zama a kasan za a amantu idan kun yi imani kuntum mulukan fil bayan girman duniya da sarautar duniya za ku zama sarauta ma a lahira wa abu lahabin abu lahabin yana bin manzon Allah a baya ya yana cewa la tuti'uhu kar ku bi shi fa innahu sabiqun kazzab ƙarya ita ya fita daga addinin iyayen shi makareci kisa Abu Abu Lahab shi Allah ya fara tsinewa wannan a wannan al'umma ta Larabawa tabbat yada Abi Lahab wa tab Allah ya ce Abu Lahab hannayen shi sun shiga uku shi ma ya shiga uku gaba ɗayan shi saboda irin wannan rashin mutunci da dinga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ammi ne na manzo Allah sallallahu ya kamata a ce su ne masu kare shi amma shine akan gaba yana bin shi yana cewa ƙarya yake mu ne iyayen shi ba bi ba ya za ku kubi kar wanda ya saurare shi manzo Allah yana wa'azi shi kuma yana bace fayyarduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akbahar radd idan da suna tsoron idan sun faɗa mishi magana nan garin su ne za a kare shi in suka ga wannan dattijo daga cikin iyayen shi yana bi yana karyata shi sai su ma sai su ji karfin karyatawa baya ga karyatawa ma kuma sai su faɗi bakar magana sai da Allah ta baka ba mu kai ka tsiya da mutanen ka tukuna ka ji wata sabuwar magana suka mai da abin istihza'i wa yu'urunahu suna cutar da shi suna mishi zolaya suna jifan shi suna mai dariya suna mai da shi a burin wasa wa yaquluna suna cewa usratuka wa ashiratuka a'lamu bika mutanenka da jama'a sun fi cancanta da su sanka haisu lam yattabi'uka tunda ba su yi ba za mu Shi ne maza Allah yake shiga cikin bakin ciki ne Allah yake cewa shi fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith Za zaka je kashe kanka da bakin ciki dan sun kin imani ta kai ya dame shi ga alheri iya ka alheri ga jama'a su sun ki ba su tsaya a kiyayya ba sun ki barin wanda zai yi maye shi ne yake jin bakin ciki yana jin kai suna ce mashi mutanen ka sun mu ne za mu ji wa huwa yad'uhum ila Allah wa yaqulu shi ko yana kiransu zuwa ga Allah yana cewa Allahumma law shi'ita lam yakunu hakaza ya Allah da kaga dama da ba za su kareta ba garin da maka ne wannan ya Allah baya ga wannan waƙidi kamar da muka faɗa wannan riwaya ta tabbata domin baya ga waƙidi da ya fita da ita da wannan isnadi wanda yake mai rauni al-Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnad Ibn ibnu haka al-imamu al-hakim an-naisaburi haka al-imamu ibnu hibbana haka baihaqi a cikin dalailun nubuwa haka abu nu'aymin a cikin littafin shi ne suna mu'jamus sahaba di sun fitar da wannan riwaya haka al az-zahabi a cikin tarihul islam wannan kissa ce mashhuriya tabbatacciya a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yaqulu yana cewa wa qala yake cewa wa kana mimman yusammi lana min alqaba'il alladhina atahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'awhum wa arada nafsuhu alayhi yace daga cikin kabilan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya zo a cikin tabaqat na ibnu sa'd cewa manzo Allah ya je wajen wasu kabilu da dama ya ya ya gabatar da kanshi gare su haka ibnu sa'd ya ruwaito da Imam Ahmad ma ya ruwaito da hadisin Abdurrahman ibn Abi Ziyad daga baban shi uh, ibn abi zinad amin daga babansa uh, abu zinad kenan ce wani mutum ya ba shi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yawo gari gari yana nema kabilu su yadda su bashi dama ya zauna a cikinsu ya gabatar da wa'azin shi da ahu wa arada nafsuhu alaihi akwai banu amir bin sa'asa banu amir bin sa'asa wanda wannan su ne daga cikin hawazin kabilun larabawa ne uh, jikokin amir ibn sa'sa'a wa muharib ibn hasfa da kuma wasu masuna suna banu muharib ibn hasfa wa fazara da banu fazara sune eh, jikokin fazara ibn bubiyan eh, wanda kabila ce daga cikin babban kabila ita ma wa da gassana wanda kabilu ne cikin mutanen kasar sham sanannu sun zauna a wajen wani ruwan da ake ce mishi gassan sai sunan ya bi su ana ce musu ghassana ah, kabila ce sananniya babba wanda sun yi jayayya sosai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har akan su ne aka kullama tafiya yakin tabuka sun nemi taimako daga rumawa a zo don a yaƙi manzo Allah sallallahu wa murra da banu murra wato murra binu abdi mana kenan wanda suke su kuma kinana ne banu kinana ne kabila ce shahararriya wanda suka shahar da kiyafa din akwai wani almutlaji mai kiyafa wanda ya biyo kafafun abin nan usama da zai yake cewa wannan kafa wasunsu na wasu ne yana cikin bukhari har manzo Allah ya farin sallallahu alaihi wasallama to wannan sune kabila wanda suka iya bin sawu sun san yadda ake gane sawu mutane sune banu murra binu abdi mana binu kinana akwai kuma wa hanifa da banu hanifa wato banu hanifa hayyun ne su kuma daga cikin bakar ibn wa'il wanda adnaniyawa ne sunan kakan nasu shine hanifa bin luhai bin sa'ad hanifa bin luhai bin sa'ad bin kinani al'adnani wa sulaim da banu sulaim sulaim bin mansur ibn ikrima kenan banu sulaim ibn mansur ibn ikrima ibn hafsata bin qay waɗannan kaisawa ne su ne mafi girman ƙabila a cikin banu su sune banu sulaim su ne kabilar su hassan ibn sadiq ta fuskar uwarsa mahaifiya ne kuma ƙabilar su khansa mawaƙiyar nan ta jahiliya wacce riski musulunci tumadun wa ab da ab binu akwai ƙabila biyu shahararru akwai ab bin rifa'a bin harith bin uh, subai wanda waɗannan uh, su ne daga cikinsu akwai wannan sahabin abbas bin mirda wanda ya daga cikin mu'allafatu qulubum stepson ana ne yake ga ita waccan matar uh, abin nan kansa baban shi ya aure ta amma ba ta haife shi ba babban jarumi ne a cikin mutanensu akwai kuma ab bin baghi bin ghafan ita ce kabilar su nadiga su antara antara su bin shaddad al-absi da qais bin zuhair malikul arab wani sarki din nan wanda aka yi yaki a sanadiyar raƙuman shi guda biyu na harbu dahis wal gabra shekara wajen 40 ana wannan yaki wanda shi kan shi antara yana daga cikin bahaya victims da aka kashe a wannan yakin ita ce kuma kabilar kabilar mawaƙin nan shahararre amru wanda yake cikin urwatu bin alwar al-suluki wanda yake ce mashi malikus sa'alika wanda wani mawaƙi ne shi ma da ya shahara da kyauta har har ma ana cewa duk wanda ya ce wai hatimu tsa'i ya fi kowa iya kyauta a jahiliya faqad zalama urwatu bin alwar to ya cuci urwa bai mishi adalci ba a urtu bin luwar shahararren mawaƙi ne kuma jari to ƙabilarsu ta fi shahara da absu fiye da waccan kabila ta su abbas abin bin mirda to kowannen su duka ya tabbata sai sama ya je ya je gun kabilar su Abbas mirda din ya ma fara aikawa da wani dan sako sai kashe shi ina fata mun gane wannan wa banu nadri haka yabo a cikin naku bugun banin nadri bi badil mu'jama wannan gaskiya qaulun wahid wannan kuskure ne la adri min aina da'a hadha al-khata la'allahu min an-nasikh ko kuma a madaba'a ne domin kace banin nadri a quraishi sune banin nadri an-nadr ibn kinana shine kakansu to kuma an ce ya fita zuwa wasu kabilu ƙurashi kuma su ne asalin ƙabilar da ba su karɓe shi ba ya je wajen wasu ya fi dacewa a ce banun naftar. kuma akwai banu nasr waɗanda suke su ma ƙabila ce sananniya cikin gafafa ba banu nadri ba haka wa ah, banu bika banu buka wanda su kuma dangi ne ga waɗancan amir ibn sa'asa wa kinda wa kal ƙabilun kinda da kal sanannu ne su ne wanda ah, suka samu matsalar yaƙe-yaƙen harbul basus kenan su ne kinda da kal wanda suke mutanen nadar ne waɗanda suka yi yaƙin harbul basu shi ma wani yaki ne shuɓumi wanda sai da ya kusa ƙarar da su Yaƙin su muhalhil kenan Ibn rabi'a da su abin nan abin kulaibu wa'i wanda yaki ne ba daɗi in ka ji labarin shi sai da ya zama shuɓumin yaki ya zama an ƙarar da mazajen ƙabilun gabaki ɗaya shi kuma wannan muhalli yana cewa shi ba zai haƙura ba sai ya ya tara jimjima kokon kai kokon kai a jikin a kabarin yayan nashi da aka shi wanda zai iya zai iya gine kabarin da shi a matsayin bulu din ya je kashe mutane zai yanko kawunan su ya yana jirjira kawunan a kamar da ake jera bulu yana so ya yi kubba makabarin an yi a yi a sulhunta yaƙi yaƙi sulhuntuwa yakin ya ishi kowa to waɗannan ƙabilu manyan ƙabilu a cikin larabawa wanda wannan ma kamar yadda malamai suke faɗa na daga cikin hikimar da Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi yawan jarumai yan ta'adda marasa mutunci na jahiliya duk an kashe su a yaƙi a da aka kai ka manzo Allah yau duk wani wanda zai iya rashin mutunci ya ce bai yarda ba ai ta bala'i da shi sai aka kashe shi suka ta kashe junansu sai rage yanzu kowa zaman lafiya yake so kawai ko mun gani yan kaɗan ne wanda suka rage wanda za su ke fitina su da mutanen makka asalinsu su tun da yan birni ne ba sa san yaki ba sa san faɗa in ka da yadda yan birni suke ba sa san fitina saboda fitina ba ta lalata birni ko mun gane mutanen ƙauye su ne suka saba da fitintunu da yaƙe-yaƙe waɗanda talauci da yunwa da jahilci ya musu katutu amma mutanen birni ba su san irin wannan su Su sun riga sun kafa birni suna da kasuwanci suna da harkokin su ba su san faɗa da aka ba a yi wata fitina mai yawa sosai da su ba fitintunin da aka yi da su ƙididdigaggu ne da aka ba a kashe mutane irin wannan mugun kashewan ko a shekara da shekaru ana yaƙi da su ba so amma su waɗannan an ta yaƙe-yaƙe ana ta kashe juna yanzu kamar shi wancan kais bin zuhair zuhair bin kais sarkin laraba waɗannan da ake faɗa ba ƙaramin mutum ne fattaki ba wanda yake mai kisa shi ma a cikin irin wannan kashe-kashen a kashe shi a kashe su antara a kashe su kulaibu wa'il ɗin wanda shi ma sarki ne aka kashe su urwatu bin aka kashe su da yawa da yawa suka kai ta kashe junansu wannan ya kashe wannan wani ɗauki fansa wasu ɗauki fansa fansan fansa suka ta kashe junansu labarin nasu ba su da dadi a cikin ayyamul arab wal harith ibn ka'ab da kuma kabilan al harith ibn ka'ab su ma suna daga cikin wanda manzo Allah ya gabatar da kanshi gare su suka wa uzra da banu uzra bin zaid ko bin sa'ad dukkaninsu a kabilan larabawa ne sanannu su wanda suka shahara da soyayya din nan da da suke da bala'in iya kauna har suna mutuwa a kanta su jamilu ibn ma'amar da sauransu sai da musulunci galibinsu su suna da irin wannan abin da saboda suna da yan mata kyawawa a cikin zuriyarsu kuma ana hana su auren su sai saurayi ya ta mace har ya mutu da ƙauna suna da yawa a cikin tarihin su banu Allah shi kyauta wal <laughs> ma. da hadari ma. wanda su ma kabilu ne shahararru falam yastajib falam yastajib minhu babu wani kwaya daya da ya amsa ta amsa mishi a cikin wannan kabilun duka suka ki amsawa in kana son kaga tarihin waɗannan kabilun kamar da muka ambaci sunayen su da dangoginsu da yadda suke akwai littafai waɗanda suke a umda ne akan haka akwai littafin jamharatu ansadul arab na ibnu hazm al-andalusi cikin juz'i biyu yana kawo dukkanin kabilun larabawa ya dangin danginsu da asalinsu da tarihinsu har ya ambaci muhimman mutane a cikin su kuma za ka gama ya tattauna akan ayyamul arab ya yaƙin da suka yi sai kuma littafin nihayatul arab fi ansabil arab ko fi ma'arifati ansabil arab nihayatul arab karshen buri fi ma'arifati ansabil arab shi kuma na na na, abul abbas alƙalƙashin mai littafin aikadul fari. kalkashin babban malamin adab din nan da ikil fa dukkanin su andalusiya andalusiyun ne da ibnu hazm da kalkashin dukkan su mutanen andalus ne suke da kafe mashahurai akan wannan fagen akwai wani malami wanda tunda da ba musulmi bane shi mustashriki ne shi kuma yana da mawsu'atul ansab mutumin shi ma kasar Aspaniya ne shi ma andalusi ne mai littafin mawsu'atu ansabil arab ko mu'jamu ansabil arab kuma da ke kiran shi shi ma ya tattauna akan ire-iren waɗannan tarihohi ɗin za ka yi samun bayanai game da dangantakar larabawa ɗin da ƙabilunsu duk waɗannan ƙabilu manzan Allah ya dinga bin su anguwa-anguwa gari-gari ƙauyukan suna kewaye da jinnatul arab sai ya je fita ko ya samu wani daga cikin wakilin ya zo makka ya roƙe su da Allah yana da bukata za ku iya min wannan taimakon babu wanda ya amsa mu tsawon shekara goma abin da ya dinga yake shekara goma daga sanda ya fito daga awon shi fili din nan zuwa sa'ad da ya hijira babu wanda ya amsa mashi ashe Allah ya tattace wannan halalan ne ga ansabu radiyallahu anhum wa ardahu duk aka ki gaba daya su kuma suka ce sun ji sun gani suka karba to shine bai ba mu labarin yadda aka yi abin ya faru yace fasl wa kana mimma sana Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abinda Allah ya aikatawa aikata wa manzon shi annal ausa wal khazraja kanu yasma'una min khulafa'ihim min yahudil madina anna nabiyyan min al anbiya'i mab'uthun fi hadha az-zamani sayakhruju fanatatabba'u fanatba'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatlata alin wa iram ausu da khazraj suna zaune a garuruwan su na madina suna da makwabtaka da kafirai yahudawa masu zama tare da su daga cikin abin nan kafiran banu nadir banu kainuka da banu ƙuraiza waɗannan su ne al'umma guda uku ta kafiran yahudawa da ke zaune a madina manoma ne na dabinai tarihi ya nuna cewa galibinsu ƙaura suka yi daga garuruwa daban-daban wadda a yanzu ɗinnan da muke magana a zamanance akwai bincike na anthropologist da suka yi da ya tabbatar da cewa galibin waɗannan yahudawa sun yi ƙaura ne daga europe europe kuma particularly daga yanzu inda ake cima britain ƙasashen turawan ƙasashen ingila da makamantansu daga tsibirin ƙasashen ingila suka dinga ƙaura suna tafiya zuwa waɗancan ƙasashen kuma saboda sun karanta a cikin littafansu na yahudawa cewa annabin ƙarshen zamani zai yi sansani a wani gari mai yawan da dabirai sai suka yi ta bincike laraba yahudawa al'umma ce mai binciken ilimin tun bayo binciken su ya da su akan wurare da suke da yawan da dine daga ciki akwai madina daga ciki akwai wasu wurare a cikin kasar ethiopia da haka nan masu yi kaura zuwa kasar suna jashi wasunsu kuma sai suka yi kaura zuwa baitul maqdis to mafi yawan sai suka tattaru a madina duk fatan su shine idan Allah ya tashi aiko wannan annabin karshe ya aiko shi a inda take kuma cikin ƴaƴansu da ka suka yawaita sanya wa ƴaƴansu sunaye Muhammad Ahmad Mahmud duka suna tafa'uli suna arashi suna fatan Allah ya sa ɗaya daga cikin yaran nan shine annabin nan to baya ga haka suna zaune da waɗannan larabawa ausu da khazraj waɗanda ƴaƴan baffanu ne ƴaƴan ausu da khazraj su kuma kafirai ne maguzawa masu bauta gumaka waɗannan kuma kafirai ne masu littafi ko mun gane da haka a lokacin su sun fi kusa da addinin Allah fiye da maguza wanda to din aka zo na zaman fira suna musu gori kafiran banza mashaya giya masu cin riba kaza kaza kaza muna nan muna jiran annabin ƙarshen zamani yanzu da mu da shi za mu haɗu mu kakkashe ku gaba ɗaya mu mai da ku bayi larabawan madina suna ta jin wannan magana ya shiga cikin akaliyar su kowa ya saba shi kuma kullum an zana wani kira ba su labarin annabin nan ga irin shi ga irin shi ga irin shi ga sunan shi ga siffar shi ga kaza kaza kamar da Allah yake cewa ya hu kama ya na abna'u sun san shi irin yadda suka san ƴaƴansu ma'ana duk ƴaƴanka da ke gidanka ka san sunan kowa ka san yaushe aka haife shi ka san irin halin shi in an yi banna ko ba sa nan zaka gane wannan irin bannan wane za ga tamprint din shi a cikin ta ko idan eh, ka ga wani abu ka san wannan size din kafar wani ka zo siyan takalmi za ka san wannan hula za ta dace da wani kowa ka san shi ka san ajin da yake a makaranta to irin haka suka san suka san manzala sallallahu alaihi wasallam amma kuma suka falan ma ja'ahum ma arafu kafaru akwai wanda ya taba mai musu da martani bayan manzo Allah ya zo suna ta mishi gaba yace wani eh ka manta shekarun baya kai ne kake cewa kaza baka ce kaza yace gaskiya ne ke farki to ya ake da kake amincewa yace to ai mun ga abin ne mu ba haka muke tsammani ba saboda Allah ya zai a ce ya zo cikin wasu mutane wanda ma ba a san da su ba maraya ma eh duk ga ƴaƴan mu ne ya Allah zai aiko wani wanda ba ba shi muke so aiko ba sabon ne yake cewa wannan sai da na ganshi an yanka shi a cikin waɗanda aka yanka lokacin da aka shasar na banun nadir a babban baru ba. hadisin yana cikin duk wannan kissa gaba ɗayanta da hadisan kala daban-daban za ka same sun fi riwaya talatin a cikin littafin la'irin nubuwa na limamul bayaki bayaki ya ba da muhimmanci kwarai wajen istikfa'in hanyoyinsu alhakimin na yi saburi shi ma ya roce su a cikin littafin al-musadar falas sahihai haka al-imamu tsabarani a cikin al al kabir haka mafi yawan malaman tarihi a littattafan nan irin su tabaqatul ibn irin littafin tarihu khalifa ibn khayyar irin littafan zahabi tarihul islami irin sira ta ibn hisham irin sira da magazi ta ta ta muhammad ibn sa'id tabaqat amin haka littafin albidatu wan niha da ibn kasir dukkan sun bada wannan labarai labarai ne sanannu kowa yana da labarin su al-imamu abu dawud ya rawaito ta riwaya ne ban sha'awa daga cikin riwayoyin da suke bada labarin abin da ya faru na wannan a yahudawa da suka yi zina da 'yan uwansu yahudu suka ce a jegun muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hukunci da kansu suka ce fa innahu ba'athahu Allahu bit-takhfif ai shi muhammadu Allah ya aiko shi da sassauci sun san rajimun a cikin littafinsu amma suna tunanin ko akwai wani sassauci a addinin muhammadu to kalli abin da suka ce fa innahu lalle shi muhammadu ba aka hullahu bit takhfif kaga wannan ya zama irin na wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa udwa sun yadda sun sani har suka ce shi muhammadu Allah ya aiko shi kaga sun faɗi kalmar imani da manzo Allah sallallahu alaihi amma ba su gaskata ba irin na fir'auna amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila amma da haka Allah ya ki karba saboda sai da ya ga bala'i ido da ido tukuna sannan yawan nan imanin ba dan Allah ya imanin to haka yahudu suke da kin gaskiya har yanzu da muke magana gaba ba sa san gaskiya amma sun santa sun fi kowa sanin suna da masalih nasu shi ne ana yake ce mana kana mimma sana Allahu da rasuluhu daga cikin falalar da Allah ya manzansa annal ausa wal khazraja larabawan madina suna kasuwa zuwa gida biyu waɗannan ‘ya'ya guda biyu ‘ya'yan ausu da ‘ya'yan khazaraj kanu ya ma'una min hulafa'i suna jin labari daga abokan zamansu hulafa'i min yahudin madinati daga yahudawan madina anna nabiyya min al'ambiya'i mabufin fi hadha zamani cewa wasu annaba za a aiko da annabi a wannan zamanin sai ya zai fito fanatba'uhu sai mu bi shi wa naqtulukum mu karkashe ku ma'ahu tare da shi katla adil wa iram inda aka kashe adawa da irama zatul iman yadda allati lam yukhlad musulha bil bilad sune sune samudi kenan ko masu shagen karfin nan masu yin abin nan gida su kankare dutse su gida wa samudan ladina jabu sakhara bil wad wadannan kafiran yadda Allah yayi maganin su to aka zamu maganin ku ya ku kafirai wa kana al ansaru ya al baita kama kanat Arabu ta tahujjuhu Nuna yahud masu mutanen garin madina ausu da khazraju suna zuwa aikin hajji duk shekara yadda sauran larabawa suke su ko yahudu ba sa zuwa wa kanatul sai ce falamma ra'al ansaru wa kanatul ansaru falamma ra'atul falamma ra'al ansaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila ila Allah azza wa jalla wa ta'ammalu ahwalahu a wata shekara wannan shekara ta sha 11 ko ta sha biyu. da suka je suka ga manzan Allah yana ta wa'azi yana ta kiran mutane yana bin mutane ƙungiya-ƙungiya dai wa yana musu wa'azi suka tsaya suka natsu suka kalle shi qala ba'dhum li ba'd sai suka ce majunansu ta alamuna wallahi anna qaumu ya qaumu anna hadha allazi tuwa da bihi yaqul wallahi wannan shine mutumin da yahudawa suke muku alƙawari cewa yana nan zuwa fa ne fa fala yasbiqunnakum ilay kar ku bari su daga ai annabin ba nasu bane su kare ba wani magana ku ce bari ku bari su musulunta ku wawaye ku jira har su musulunta su da shi su su kashe abin da ya ku riga su musulunta kawai eh kunna musu kun fi su iya zalama ko <laughs> shikenan wa kana suwaid ibn samit min al-aws kad kadima makka suwaid ibn samit ibn khalid ibn uqba al-ausi ya kasance ya zo maka a wannan shekara fada ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yub'id walam yuji manzo Allah ya mishi wa'azi shi dai bai karba ba ko bai ce ba zai karba ba kawai dai ya shiru bai ji ba wannan wani mutum ne wanda akwai sabani game da tabbatar musuluncinsa amma dai ɗansa mai suna jalla binu suwaid ibn sami shi wannan ya rikice musulunci tabbas har ma ya kasance daga cikin munafikai amma daga baya ya tuba taubatan nasuha kamar yadda ibn hajar ya ba da labari a cikin isaba daga al'imamu ibn sakan a cikin nashi littafin marifatu sahaba cewa ya tuba ya dawo cikin musulmi amma shi baban 'ya'yan guda biyu ne akwai akwai khalid binu suwai bin salim wannan shi kuma ya musulunta ya rida har ya kashe wani musulmi don fansar wani jininsu wanzan Allah ya sa aka kama shi aka shi aka biya jinin wancan sai kuma jallas shi kuma wanda muka ba da labari kamar shi to wannan mutumin da aka mishi magana akai shi dai bai amsa ba bai ce eh bai ce a'a ba kuma bai yi zagi yadda waɗancan suke ba sai kuma uh, uh, fada'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yujib falam yubhid wa lam hatta kadima anas bin rafi'in abul haythari sai anas ibn rafi' abul haythar sai ya taho fi kityatin min qaumi da wasu samari matasa cikin mutanensu ausawa wannan shi kuma shi ma akwai saɓani game da musulantarsa amma akwai ɗansa wanda yake musulmi ya riski bada akwai kuma yarsa ita ma haɗila yau ya yi ma shahada shi wancan a badar yana daga cikin shaidan badar ɗansa yarsa kuma ta auri babban sahabin na miliyoniya abdurrahman ibn auf ita ce wadda kisan aurenta abdurrahman ya aure ɗin nan manzo Allah ya ganshi da turare irin na angwaye har yake ce mashi aulim walau bishad kisa ce wadda take shahararriya al-imamu abu dawud ya sada ita da isnadi tabbatacce karanta littafin adabu zifafi fi sittatil muqahara na ash-shaykh al-albani wannan kisa sanan shahararriya shahararriya bukhari ma rawaito ta wannan mutumin yabo shugaba ne ga wasu tawaga da suka zo neman samun muhalafa taimakon qurayshawa don su koma su tasa abokan hamayyarsu khazraj suna so su samu ƙarin abokan yaƙi min bani abdul ashad ya tsulbuna da hilfa suna neman taimakon larabawa mutanen makka don je su yaƙi waɗancan fada ahun rasulullah sallallahu alaihi islam mun Allah ya same su kira su zuwa ga musulunci fa Iyasu iyas ibn mu'az akwai wani matashi aka ce lokacin shekarar shi 20 ko da ɗaya. iyas ibn mu'az wa kana shabban hadathan yaro ne matashi danye shar bana ashirin ko bana sha takwas ko haka ake cewa yan bana sha bakwai yau wato irin waɗannan matasa ɗin yana jin ƙarfi yana jin samartaka kwakwalwar shi tana ja yana jin isasshe ne shi yana ganin manzo Allah kawai sai ya gane shi sai ya ce ya ƙau wallahi haza wallahi khairun mimma ji'ina haza wallahi khairun mimma ji'ina lahu da manzo Allah ya ce musu bana nuna muku alherin da ya fi naku ba kan tarjama sa cikin al-isaba manzo Allah ya ce musu ku ba Allah ku yi kaza ku bar kaza ku daina fitintunu ku daina kaza yace ya jama'a na rantsi da Allah wannan yafi alheri akan abin da muka zo don shi fadarabahu abul haytham wanta haru abul haytham sai dauki wani abu da ke kusa da shi ya kwala mishi ido aka ta yi ji mishi ciwo a jikin goshin sa yace yi mana shi ba wannan muka zo ba ce malam tashi ka ba mu waje ya kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan matashin tun daga nan ya musulunta an ba da labari a cikin tarihinsa cewa ya rasu tun kan manzo Allah iso Madina amma zai rasu an je yana ta kalmar shahada yana faɗan la ilaha illallah yana maimaitawa har da ka sahabi ne mumin ya bin mu'az ina fata mun gane yana daga cikin as-sadiqun al radiyallahu anhu wa ardahu al-imam al-bukhari ya masa tarjama a cikin at-tarikh al-kabir da al-awsat haka ibnu sakan a cikin ma'rifatu sahaba haka ibnu hajar a cikin uh, al-isaba fi tamyiz as-sahaba sahabi ne tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu wannan ne abu mafi alheri daga nan suka fara tunanin ya za a yi su karba kuma suka je suka fara ga jama'a su cewa ga fa alherin da ake ci yace ka bar mu wannan shine abu mafi alheri da za mu samu fiye da wancan amma sai shugaban tawagar yace sam shi da daba. ba lam yatimma lahumul shirk to kuma haka zawarcin da suka zo na abokan fada za su zo su je su taya su fada da ƴan uwansu a Madina shi ma sai bai tabbata ba sai suka koma haka hannu rabbana su ba su musulunta ba su ba su samu taimakon larabawan makka ba amma dai a cikinsu wannan magana ta riga ta raba cikin zukatansu suna zuwa kuma a ɗabi'anci da za su ba da labari ai mun ga irin mutumin mun ga mutumin nan wanda ya gamsu zai ce ai na ga mutumin nan da su ana suke cewa kuma dama su laraba su yahudawa suna nan lissafa da zamanin suna cewa lalle lokacin fitowar shi yayi lalle lalle lokacin fitowar shi ne. cewa a wannan shekarun tabbas zai fito dukkanin alamu da gaskiyar gafin su sun gani idan ka karanta ibnu kafirin ya tattauna sosai akan waɗannan da dala'ilu da suke nuna cewa zamanin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akwai alamun da aka gani a cikin ɗabi'ar duniya na wasu canji da aka gani yanayin talauci ko arziki zaman lafiya ko tashin hankali yanayin fitintun da suka dinga faruwa alamu da sauransu su ma a mutanen madina a wannan shekarun suka yi shahararren yaƙi su mai suna harbu bu'a yaƙi tsakanin ausu da khazar a tsakankanin shekarun daga hijira daga ah, daga fara wahayi zuwa shekara ta goma a tsakankanin wannan shekaru uku suka yi wannan yakin suka karkashe junansu to su mana daga cikin falala Allah a wannan lokacin duk wani tsagera da zai rashin mutunci shi ma a wannan lokacin aka kashe shi na ba ta mun gane wannan duk wani wanda ba zai mutunci amfani ba zai zama musulunci kafar baya zai zama shedani wanda za a rasa yadda za a yi da shi dai a wannan lokacin Allah ya sa da aka kaɗi da aka sai aka ban masu hankalin kawai sannan an yi mutuntunu waɗanda kowa ya ji jiki domin yaƙi ba ɗabi'a ce tabbatacciya asali ga mutane ba zaman lafiya shine asali duba ga ha'a aljanna sai da Allah ya mutane alƙawar ya ce udkhuluha bi salam ku shiga cikin aminci domin aka ce akwai tashin hankali ko kana da arziki ko kana da dukiya ko kana da wata harka ba ta yiwu ba wanda duk bai kuma shaida tashin hankali na yaƙi ba zai iya maka bayanin wannan experience sai wanda ya taɓa samun kashi a cikin inda ake yake a matsayin ko dai victim na circumstance ko kuma soja ne ma wanda yake war front wanda ran shi a cikin makogwaran shi ko ya mutu ko a kashe shi ko ya kashe ko a kashe shi to shi ne idan ya tsira zai iya sanin kima da darajar zaman lafiya yanzu mutanen yankunan north east sun barna da sauransu munan sun fi mu sanin kima da zaman lafiya sun fi mu kawai muna jin labari Yadda an buga ba nan ɗaya can ɗaya can amma kawai sai dai ka shi a tashar TV ko ka ji ƙara ba abin da ya same ka a Hanyar yanzu kana nan lafiya ne amma wanda ya gani ko ya ruga da gudu ya tafiya kilomitoci da yawa har kafa shi ta ɗashi, tun tana ruwa tana jini har ta bushe wasu da aka suka tsira tafiyar da za a awa uku ana yi a mota haka za su shanye ta da kafa da mata masu ciki da ƙananan yara da dattawa wani ya mutu wani ya suma wani a harbe shi wani ya kaza wani kaza duk sun ga irin wannan fitina ko su sun fika kai da ba gani ba sanin zaman sanin muhimmancin zaman lafiya kamar da Umar yake cewa ba wani sun darajar musulunci sai wanda ya ga jahiliya ai fika cikin musulunci bai kasance ai fika cikin wadata baka san bala'in talauci baka san wato yadda talauci yake da matsala ba ina fata mun gane so da haka a lokacin su ma sai aka karkashe da dama daga cikin 'yan ta'adda da 'yan tauri da 'yan sara suka da azzaluman ƙasar eh, madina sai zama saura mutane masu hankali kawai wanda wasu sun ki shiga yaƙi wasu kuma suna baya-baya wasu su ne 'yan sulhu har bulbu'ar ake ce mashi wani shi'umin yaƙi ne da aka yi a wannan lokaci to manzala sari salama ya gaya musu wannan zancen ba su ji ba suka tafi sai daga baya suka ga dacewarsu su amsa da su ba mu saurara nan za kan gaba ne sai Allah ya kai mu darasi na gaba idan Allah ya kai mu sai mu tashi inda yake cewa faslun kuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqiya inda al-aqabati fil mawsimi kata nafarin min al-ansar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله illa أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام